kimanin yara miliyan uku da rabi ne ake shirin yi wa rigakafin wannan karo domin kare su ga kamuwa da cutar polio da aka hakikance cewar ta bayyana yanzu haka a wasu kasashe makwabtan jamhuriyar Nijar. Bincike da ya yi nuni da cewar yanzu haka babu wani ciwo irin na polio da ya bulla ga al'umma wannan kasa, to amma sai dai saboda matsalar kare yara za a gudanar da shaushawar a yankunan Doso da Maradi da Zandar har ma da jihar Tawa da Difa. Dr. Muhammadu Husaini jami'i ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar. A cikin wannan jihar ma ba cikin duka departement ne ana yi shi, kamar cikin doso akwai eh, gaya da duci, eh, haka nan ne za mu hora. Cikin, cikin borda na Najeriya, cikin Nijar da babu shi, mai cikin Najeriya cikin wannan shekara sun samu kamar yara ashirin sun samu wannan cuta to muna so wannan cuta ba mu so su shigo saboda wannan muna shafsha bisa borda a cewar dr muhammadu husaini wasu lokaci malaman na kiwon lahiya na fuskantar matsalar turjiya sakamakon wasu dalilai da uwaye suka nuna na cewa sukan ga kusan ko da yaushe akan yawaita wannan rigakafi to amma sai dai jin hakan ke da wuya yasa na yi tattaki domin tuntubar wasu magidanta saboda jin ta bakin su kan irin haɗin kan da suke iya baiwa malaman kiwon lafiya waɗanda suke biya gida-gida domin ɗigawa yaranmu wannan magani. Lawali Abubakar. haɗin kai ya gwargwado yadda suke bukata za mu ba su magabatanmu sun umarne mu sannan kuma malamai ma sun ba da haɗin kansu dalilin haka muke ba su haɗin kai sunana sa'idu ni na na da iyali na a yi musu wato babu wata damuwa ke a babu damuwa ko kaɗan ko kaɗan kana da masaniya akan wannan ciwo eh to ciwo dai ne mai mai nakasa yara don ka kenan ka ji rigakafin shi sai ka ba da diyanka musu adamu tanko mun ba da haɗin kai wato ɗari bisa ɗari a yi ma yaran ku yara ku na ina ne in za ta yi a yi Nijar dai kusan kowane lokaci ana samun gabatar da shaushawar ta cutar shan inna ba tare da wata tangarɗa ba saboda goyon bayan da jama'a suke baiwa mahukunta domin kawo ƙarshen wannan mummunar cuta da ta sha na ƙasa yara da dama a wannan ƙasa Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai